gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara aiwatar da wani shirin yi wa masu lalurar idanu su ɗari biyar gyaran idanun kyauta a jihohin Oyo da Osun. Shirin da aka yi wa lakabi da Turanci Good Luck Cooperation Restore Sight Program, watan shirin mayar da gani ga waɗanda suke da matsalar idanu na Good Luck Jonathan za a yi kwanaki biyar ana gudanar da shi a jihohin Osun da Oyo. Coordinator shirin a jihohin Osun da Oyo, uwar gida Abolale Oyogoke ta ce an tsara shirin ne don taimakawa 'yan Najeriya masu fama da matsalolin idanu. Dr. Funke Ajoloko tana ɗaya daga cikin likitoci masu gyaran idanu. Dr. Funke Ajoloko ta ce wasu masu gyaran idanu na gargajiya suna jawo matsaloli ta hanyar sanya tsinke su soke wajen da ke gani a cikin ido musamman idan cutar yanar ido ce sai ido ya lalace. Dr. Funke ta bukaci masu lalurar idanu da su guji yin amfani da magungunan gargajiya haka bakatatan wasu da aka yi wa gyaran idanun sun bayyana ra'ayoyinsu. We many. ya ce don Allah gwamnati ta ƙara kwanakin yin gyaran idanun saboda jama'a na da yawa. Ta ce a lokacin da ta gano cewa ba ta iya yin karatu sosai da ta ji labari a game da gyaran idon shi yasa ta halarci wajen gyaran idon don haka ta gode wa shugaban kasa Goodluck Jonathan. Ana sa ran za a rika mazaye wannan shiri na gyaran idanu kyauta zuwa wasu sassa da yankunan Najeriya. Hassan umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.